بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم قوم قوة رمضان دام تجيب دا كراتم دمتنا تفسير القرآن نجرما أولا مسلاتي من البركة القرآن kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da aka rubuto wannan tambayoyi guda uku ya rubuto na farko yana tambayar shin za a iya ɗaukar hannun jari na kamfanoni kamar kadara irin ta gida ko fili to yaya ake fitar da zakar hannun jari in haka ne a kwanakin baya da na amsa tambayar fitar da zakar hannun jari na ce a hannun jari akwai wanda su a hannun jari iri biyu ne akwai wanda yake hannun jari ya saye shi ne domin ya aje domin kamar a matsayin kadara take kamar yadda za ka sayi. a gida ka ajiye shi kana amfanuwa da sa 'yan haya a ciki ko kuma kana nufin kimarsa ta karu ka sayar ka samu riba to wanda ya ɗauki hannun jari da irin wannan to maganar fatawar da malamai <coughs> a ɗaya daga cikin fatoyi guda biyar wanda na ambaci ɗayar wanda nake da ita ce nake ganin mafi dacewa shine cewa mutum ya ɗauki wannan hannun jarin kamar kadara ne ribar da ta zo idan ta shekara in kuma ta kai nisabi kuma ta shekara a wajensa ta cika shekara to shine sai ta tabbatar da zakka abin da ake ce ma dividend wanda ake rabawa to yanda za a raba dividend a ƙarshen shekara idan dividend ɗin da aka raba ya kai kimar ka fitar masa da zakka ya sai ya kai nisabin zakka ko kuma in ka hada shi da dukiyar da ke wajen ka wadda take ta yi shekara daya zai kai nisabin zakka to sai ka fitar masa da zakka wannan nau'i na farko ke nau'i na biyu shine wanda yake sayan hannun jari ya saya ya sayar eh, shi ya mai da hannun jarin kamar wato abin nan din ciniki kamar a hajar ciniki kamar yadda zaka sayo motoci kana sayarwa shi kuma hannun jari haka yake wannan cinikin idan ya gana wannan yana tsammanin a wannan hannun na wani kamfani zai tashi sai ya sayar da nasa ya sai na wannan kamfanin kullum haka yake to wanda yake irin wannan to zai masa zakar urudu tijara shine ya ga kimar hannun jarin kuma zai ga kimar ba wai kimar yanda ya saya ba kimar su a kasuwa a ranar da zai fitar da zakka sannan kuma ya duba ya ga kuɗin da ke hannunsa in ya hada idan sun kai sun kai nisabin zakka ga baki daya sai ya fitar musu da zakka sannan wannan ya ce idan mutum ya bi sallar tarawi raka a goma sai bai yi wuturi ba ya iya yin wasu salloli da daddare sai ya cika da wuturi kwarai zai iya yin haka ya halatta eh, in ya yi a tunda sallar dare ba iyakance ta ba ba a ce dole sai in kai a farkon dare ba za ka yi a ƙarshen dare ba ko ba za ka yi a tsakiyar dare ba to da ka babu laifi mutum ya yi wannan amma kuma mafi so abin da aka fi so shine yayin da ka zo kai sallah sallar tarawi a bayan liman kai sallah da shi har ya gama saboda hadithin abizar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya salla tare da liman har liman ya fita da ya gama sallarsa suka wato suka yi sallama tare za a rubuta masa cewa ya yi sallar dare baki daya in ya so alabashi in ka tashi sai ka rinka sai ka yi ka riga ka gama wuturin ka sai ka rinka yin raka'a biyu biyu ba za ka sake wani wuturin ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wuturi guda biyu a cikin gari ko ba za ka yi raka'a daya ba ta to maka wuturin ƙarshe sannan ka sake yin wani wuturin domin zai zama to ba wuturi biyu kai ba ba a dare wuturi uku kai duk waɗannan duk da yake akwai malamai da suke yi fatawar haka amma mafi mafi inganci mafi kyawu a bisa zaɓin fatawar da yawa daga cikin malamai wanda daga cikinsu akwai sheikh bin baz rahmatullahi shi shine ka yi sallar raka in kai in aka yi idan ka gama wuturin daddare in ka tashi ka rinka raka a biyu ba sai ka sake maimaitawa ba an ruwaito wannan daga cikin fi'ilin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Malik ya kawo a cikin muwatta wannan yace wai an ce ya ji na ce idan mutum ya yi bakancan zai je hubbarin shehu usmanu bai halatta ba ya cika sa shin zuwa hubbarin ko ziyarar mamata a kabari yaya take ita kuma ziyarar mamata a kabari mashru'a ce tana da asali a cikin shari'a ya halatta ka ziyarci makabarta <clears throat> domin abubuwa guda biyu na farko domin kai sallama ga wanda suke cikin makabartar a kai musu addu'a na biyu domin kai izina ka tuna da mutuwa ka tuna da ranar lahira ba a ziyartar makabarta da wata manufa in ba wannan ba ba a ziyartar makabarta da nufin aje a samu biyan bukata cewa idan ka je kai addu'a a wani kabari Allah zai karba addu'a ka wannan ba shi da asali domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa yi inni kuntu inni inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha yace da na hana ku ziyartar makabarta yanzu ku ziyarci makabarta domin tana domin ziyarar makabarta tana tunatar da ku lahira kaga manufa ɗaya kenan ta biyu kuma aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan muka ziyarci makabarta me za mu ce yace fa qulu assalamu alaikum dara qaumin dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaghfirina minna wal mustaakhirin يرحم الله المستقدمين والمستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم سلفنا ونحن بالأثر kaga duk a cikin addu'ar shine kai musu gaisuwa sannan ka roƙa musu gafara Allah sannan ka ce mu ma muna nan tafi ka ce mu ma muna nan tafi dan kaga kaga wa'azi kenan ka san ka je makabarta ka ce muna nan tafi ka san kai kanka wa'azi to haka yake amma ba ba a ce in ka je makabarta zaka je da wata manufa ba to amma kai kai tafiya ka niki gari kai wata doguwar tafiya domin ziyartar makabarta shine wannan bai halatta ba abin da yasa kenan aka ce idan mutum ya abin da yasa kenan nace idan mutum ya zai ziyarci hubbari daga nan Kano nake nufi kace za ka tashi ka tafi Sokoto domin kai ziyara ga kabarin Shehu Usman Takanas domin wannan to wannan tafiya bata halatta ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a ɗaura sirri a yi tafiya a niki gari a yi tafiya wani waje domin falalar wannan wajen sai wuri guda uku kawai shine masallaci mai alfarma da masallacin ka'aba da masallacin da masallacin madina da kuma masallacin baitul maqdis amma duk sauran wani waje bai halatta a yi nukon gari a yi shirin tafiya domin a ziyarci irin waɗannan wurare ba to shi yasa idan mutum ya yi bakancin cewa zai ziyarci zai yi tafiya domin ziyarar wata makabarta ko ziyarar wani kabari to wannan ba zai cika bakancinsa ba sai kawai ya abin nan a ya istighfari akan niyyar da wanda yake ba ba ya ta a cikin shari'a ba wani ce ina hukuncin wanda yake da larura ta jini yana fita ta dadashinsa gashi yana azumi idan ya haɗiye ya hukuncin sa yake baki hukuncinsa hukunci ba a ɗaukan hukuncin baki hukuncin waje waje ne hukuncin baki hukuncin cikin jiki ne an fahimta hukuncin baki hukuncin cikin jiki ne saboda haka abin da ke cikin baki abin da bai cikin abin da ke cikin baki in ya gagara haɗi in ya ga in ya gagara fitar da shi babu laifi wannan azumin sa ba zai tasiri a kansa ba afuwan nake cewa hukuncin baki hukuncin waje ne hukuncin baki hukuncin waje ne ba zai ɗauki hukuncin cikin jiki ba don haka idan mutum ya sa wani abu a bakinsa azuminsa bai karye ba don haka idan akwai jini yana fitowa a dadashin mutum a cikin bakinka fitowarsa kawai azuminka ba zai karye ba don haka abin da ya waje ba kai shine ka fitar da shi amma abin da yake ya fi ƙarfin ka yi kamar alal misali mutum ya ji ciwo a dadashinsa ko a harshen sa yadda jinin ya ki tsayawa ya haɗe tare da yawunsa to kaga ba wani ba a ce hukuncinsa hukuncin yawu zai ɗauka yawu ko ba a ce dole in ka haɗe shi azumin ka ya kare ba ka tara yawu ka ce za ka haɗe shi domin ya maka maganin kishirwa wannan shine malamai shi ma suka ce makruhi ne amma baya karya azumi don haka haka zalika hukuncin jini da yake fita a cikin baki ka yi ƙoƙarin fitar da shi gwargwadon ikonka amma wanda yake ya fi ƙarfinka to wannan kuma allah ba ya tsora mare abin da ya fi ƙarfinsa wannan yana tambayar mutum zai iya yin nafila bayan ya yi shafa'i da wuturi kuma me falalar shi wuturin wannan tambayar na amsa mutumin da yake a bayan ya yi wuturin ya tashi na fula ya raka a biyu biyu kawai sai sake yin wani wuturin a wannan na riga na amsa mai falalar wuturi kuwa wuturi sallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kara muku wata sallah ta fi muku alkhairi bisa a ba mutum garken wato nagartattun raƙuma saboda ka sallah ce da Allah kuma musamman ma ga ma'abuta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku ma'abuta alqur'ani mahaddata makaranta alqur'ani ya ku alarmomi ku yi wuce musamman ga wanda yake Allah ba shi alqur'ani wannan shine falalarta kuma kan cewa sallar dare ce sallar dare kuma ita ce sallar da take duk a cikin nafilfili babu kamar ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu salati ba'da al-fariida salatul layl sallar kowace falala bayan sallar farilla ita ce sallar dare sannan tambaya ta ƙarshe wannan yana tambayar ya ce allah ya ce mu roƙe shi da sunayensa to za a ambaci sunan allah sau ɗaya ne sannan ka faɗi buƙatarka ko za ka ambaci sunansa sau da yawa kana ka roƙi abin da kake so ko dai yadda aka yi ya inganta yadda duk yadda aka yi inganta yadda za ka faɗin Allah ya ce ku a kira su a kira a ambaci a roƙe shi mu roƙe shi ud'u a walillahi asmaul husna fad'uhu biha sun Allah yana da kyawawa sunaye ku kirawo shi da waɗannan sunaye shine ka kirawo shi din da suna da sunayen nasa ka ce Allahumma arhamni wa anta khairul ghafirin ko ya arhamar rahimi ko ya khairal ghafirin ko ya rahmanu ya rahim waɗannan sunaye na Allah ka kirawo shi a inda ya dace ka ce kamar ka ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana cewa Allahumma magfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahimul ghafur kaga ne nemi gafara da rahama da tuba kuma ya roki Allah da waɗannan sunayen wanda suke tabbatar da waɗannan sifofi nasa saboda in kana neman arziki ka roki Allah da sunan ar-razzaq in kana neman kariya ka roki Allah da sunansa al ko khairul ko ko kamar yadda Allah yake cewa Allahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin hmm? kace ya khairul hafiz ya khairul hafizin sannan ka roke shi ihfazni hmm? ya afu i'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to wannan shine amma ba wai ka zauna kai ta ce a kai ta kai ta kiran su kai ta kiran su kai ta maimaita kiran sunan Allah so ɗaya ba ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sannan ka ce zaka faɗi bukatar hmm? gara ma ka ce ya Allah kai mun kaza kai ta maimaita bukatar duka sai ka ce ya Allah ya Allah tunda in kai zai amsa maka to me zaka ta maimaitawa ka ta maimaitawa domin wannan bai zo a cikin sunna ba babu wata addu'a da za ka gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sunan Allah sau adadi da yawa yayin da zai kira shi amma wajen ambat wajen zikiri yabo a gare shi kamar subhanallahi wa bihamdihi kamar la ilaha illallah wa la sharika lahu an ce a yabe shi da yawa ya nuna mana muyi sau ɗari to amma kamar mutum a ce ga musamman waɗannan ma za a ga waɗansu har an shigar da abu wanda yake a tushensa ilimin yahudawa ne shine ilimin huruf ta ce kowane suna yana da adadinsa kamar allafi ko adadinsa in kai lissafin huruf lam ga adadinta ba ga adadinta ya ga adadinta fa ga adadinta 129 zai saboda haka in ka tashi lokan Allah da sunan Allah zai sai ka ja shi kafa 129 shine abin nan kamar wannan in kai wato shine zaka sami ijaba ne to shi wannan asalin lissafin na Yahudawa ne Yahudawa ne suke lokacin da aka saukar da alif lam mim sai suka ce wannan shine sai suka yi lissafi alif ga adadinsa lam ga adadin mim ga adadin saboda haka iyakar shekarun al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alif lam mim sad sai suka ce a ah, wannan kuma an ƙara da aka saukar da kaf haya ayin sai suka ce ah, abin kuma ya rikice mana amma asali lissafin gudawa ne da haka to kaga me ta za a kuma ka a shigo da shi cikin a roƙon Allah da shi to duk saboda ya ma ishe ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba kada ka shagaltar da kanka da yin wannan a ijaba ba a nan take ba ijaba a cikin tsoron Allah mutum take inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban addu'a ne daga masu tsoron Allah dan haka ka inganta takwanka ka inganta wasilarka tawassuli da Allah madaukakin sarki ta hanyar kiran sunayen nasa da ibadar da zaka kaddamar kamar yadda Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum wannan shine zai saka ijaba amma ba ka kirkiro waɗansu hanyoyi wanda ba su da asali a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب الجب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتبون شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آه، za mu ci gaba da tafsirin ayatul dai wadda muka fara jiya wadda yake kamar yadda muka ita ce ayata ta kowace tsawo a cikin littafin Allah mai girma mun kai inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa in kana ladhi alayhi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl fadin falyumlil waliyuhu bil idan wanda haƙƙi yake kansa wanda ake bi bashi idan ya kasance safihi ne shine wato mai tawayar hankali au da'ifa ko mai rauni ko mai shine wato yaro ko tsoho mai raunin hankali a tsoho wanda yake bashi da sauran ƙarfin hankali wanda zai iya tantance sanin haƙƙin da ke kansa da ɗaukar da yin ikirari aula ya an mini ko kuma ba zai iya yin shiftar ba saboda rashin lafiya ko saboda tafiya ko saboda wato kasancewarsa bebe ba zai iya magana ba ko kuma rashin iya yaren waɗanda ake rubuta shaidar inda ake rubuta yaren da za a rubuta shaidar da shi to falyumlil waliyuhu bil adl Allah ya ce waliyinsa sai ya masa shifta da adalci to a cikin wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki falyumlil waliyuhu bil adl kaga akwai lizimtar cewa shi wali ya zamanto ya yi adalci kamar yanda wanda haƙƙi yake kansa aka ce a wala ya fas minhu shay'a hmm. wal yaktub bainakum shi wanda yake sahibul haqq aka ce masa wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yumdil alladhi alayhi al haqq wanda haƙi yake kansa yayi la'i wal ya ji tsoron Allah wala hasmin minhu shay'a kada ya tawaye wani abu na haƙi da ke kansa wannan shine ma'ana adalci ne to haka dalika idan shi ba zai iya ba waliyinsa zai yi to kamar yanda yake lizimtar mai haƙi ya adalci ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah haka dalika waliyi shi ma wajibi ne ya adalci ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah kada ya yi tawaya sannan na uku daga cikin dai lil yumlil waliyu bil adl wannan ya nuna kan cewa sharadin wali ya zama to shi kansa adali ne domin al imla'u bil adl al madhkur la yakunu il bil adl al madhkur la yakunu min fasil domin atin da aka ce yayin da zai yi shifta yayi shifta da adalci to ba zai yiwu ba ya shifta da adalci sai idan shi adali ne dan haka ba zai to wanda zai to wali ya to fasiki ba wannan ɗaya daga cikin sharuɗan walici kenan a cikin addinin musulunci duk inda aka ce waliyi to sharaɗin sai zamanto adali ba fasiki ba allahumma sai dai idan idan halin shaidar idan halin shaidar sharaɗin adala a cikin shaida a sharaɗin walicin sharaɗin adalar walici ɗin ya zamanto a sharaɗi ne na istihbabi kamar yadda yake wajen aure a wajen faɗin a waɗansu malamai wanda yake shine matabar imam malik cewa wali wajen aure ba sharadi ne ya zama to adali ba amma kamar yadda yake a matsabar imam ahmad sharadin wali ya zama to adali da haka idan wanda yake baya tsaye da sallah ya je ya daura aure to wannan auren a matsabar imam malik a wajen matsabar imam ahmad an yi aure ba da wali ba saboda sharadin wali a wajen sai zama to adali to a duk inda aka sharadin wali a shari'a aka ce waliyin dole ya zama to adali to kamar wajen wannan yin shiftar haƙƙi nan wajen fasiki ba zai iya zamanto ba waliyi ba don haka wajen kula da wajen jibinta haƙƙin maraya wajen wato yin shaida wajen yin shaida akan cinikayyar bashi wajibi ne waliyin ya zamanto adali ba zai zamanto fasiki ba sannan a ikirarin a cikin wannan ayar za a ɗauka cewa wanda yake mai safihi ko yaro ko majinuni ko wanda yake a bebe wanda yake bai san bai san ma'anar magana ba ba zai iya yin magana ba idan ya yi ce in yi ikirari da wani haƙƙi to wannan ikirarin ba zai lizince shi ba idan da yaro zai zo ya ce zai zo ya ce ya abin nan ya ce ai ya riga ya sayar da gidan gadon su ya riga ya sayar da gidan wani ya zo ya dauke shi da wannan ikirarin ya zo ya ce to ai wannan gidan sayayye ne wannan ba zai da yaron ba ikirarin yaro ba lizumtacce ba ne haka zalika wanda shari'a ta tabbatar da kan cewa wannan safihi ne ba shi da cikakken hankali ya san ciwon kansa ba to shi ma sa ba zartacce ba ne a cikin shari'a sannan idan aka yi ma mutum waliyi in aka ce mutum yana in aka ce waliyin wani ne to duk tasarrufin da ya a cikin dukiyarsa a cikin dukiyarsa ta tabbata da haka ba zai yi ba kai ka zo ka ce za ka warware wannan abin da ya zo ya yi din kamar ka je ka ba mu mutum wakilci wakilinka ne lauyanka ne ka ba shi wakilci a kan dukiyarka sai ya sayar da gidanka ba za ka zo ka ce wannan ciniki ya tashi ba wannan ciniki ya yi saboda ka ba shi wakilci tasarrufinsa kamar tasarrufinka ne ya tabbata a cikin shari'a duk wannan saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shifta ɗin da imla'in da waliyi zai yi kamar imla'in da mai haƙƙi zai yi sannan wannan ayar ta nuna mana muhimmancin rubutu koyon rubutu da kuma ka wato iya rubutu yana da muhimmanci tun daga shi Allah ya umarni da shi bal iya rubutu farko kifaya ne bai halatta a ce musulmi ga baki ɗaya ba su iya rubutu ba tunda Allah ya ce a yi rubutu to kaga abin da yake ba za a yi ba duk abin da zai sa a yi wannan duk abin da zai kai ya zuwa ga a aikata wannan umarnin na Allah ya zama to yana da asali a cikin shari'a da haka koyon rubutu yadda za ka tabbatar yadda za a rubuta haƙƙi da shaida akan haƙƙi wannan yana cikin shari'a ya da asali a cikin shari'ar musulunci tunda kuma ba zai yiwu a iya rubutu din ba sai an koya dan haka koyon ya zama to shi ma yana da matsayi yana da asali a cikin musulunci sannan a cikin wannan ayar akwai ka'idar yin shaida akan dukkan dukkan akadi akan uqud idan an yi alkawarceceniya to ai shaida kai shaida akan alkawarceceniya asali ne a cikin shari'a gashi Allah madaukakin sarki ya ce wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku kosa rubuta shaidan nan akan wato alkawarin da duk kuka yi cinikayya da kuka yi kada ku kosa ku rubuta ko kaɗan ne ko mai yawa ne wannan domin me domin domin hikimar da za ta zo a ƙarshen ayar kamar yadda ƙarshen ayar za ta faɗa wannan yin haka mustahabbi ne domin abin da ake nufi shine a kiyaye haƙƙi kada ya zama to an yi abin da zai tozarta haƙƙi amma ba wai kan cewa idan aka yi ciniki ko aka yi contract ba a yi shaida aka yi contract ta ɓaci ba mustahabi ne dai ya zama dukan cewa an yi shaida a kai saboda a yi maganin rigima a yi maganin jayayya nan gaba sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wal yumlil ladhi alaihi alhaq sannan ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidar shaidu guda biyu daga cikin mutane daga cikin mazajen to wannan shine hujjar yin shaida akan dukkan wani akan uqud Tun da an yi akan akadi na bashi to za a yi kiyasin sauran ukud akan wannan akadi na bashi din da kowane akadi akai akwai haƙƙi ko ciniki ne na yanzu yanzu akwai haƙƙi ka bani in bayar domin za a iya samun ta'khiri wajen karɓa ko wajen bayarwa to maganin rigima shine a kafa shaida a yi shaida akan dukkan akadi shine shahidai ne min rijalikum kuma wannan ya nuna kan cewa shaida a nisabin shaida a cikin abubuwan da ya danganci dukiya wanda yake shine ya zo a nan wajen shi nawa ne nisabinta maza biyu shidu shahidai ne ku shaidar mutane biyu saboda haka nisabin shaida shaida biyu akan duk abin da ya danganci dukiya wato shaida iri iri ce kun ga akwai wata shaidar da dole a mutum sai mutum hudu shaidar zina والذين يرمون أزواج والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وأن سكا سكا جي بي متى سكا جي بي متى الزنا بس زود شيدا غدا غدا با سو ذاك كاك شيدا إن شيدا أو جن تبتت الزنا شيدا غدا فذاك ذاك كان فايد شيدا غدا to amma wajen dukiya shaida biyu sun isa shaida biyu ita ce nisabinta shaida ɗaya ba za ta wadatar ba ba za a yi alƙali ba zai hukunci da shaida ɗaya ba wajen sha'anin dukiya dole sai shaida biyu to shaidar kuma guda biyu an Allah ya ce min rijalikum daga cikin mazajenku rijalikum mazajenku ku suwa ai ku musulmi ku musulmi wato lalle masu shaida su zamanto mazaje ne cikin musulmi dan haka idan mazaje ne ba na musulmi ba kamar na kirista ko waɗansu daga cikin ahalar kitab ko waɗanda suke ba musulmi ba aslan ba su da addini to wannan ba za a karɓi shaida su ba ba za su shaida akan harkar dukiya ba harkar cinikayya ba za su shaida ba haka zalika idan suka zamanto yara ne tunda an ce rijalikum mazajen ku don haka wanda ba mazaje ba ba su shiga ciki ba to bayi fa sun shiga ciki su ma ai rijali a wajen imam ahmad sun shiga ciki don haka bayi za su iya yin shaida amma jimhurin malamai sun ce bayi ba za su yi shaida ba to alhamdulillah da yanzu babu bayi ba za a yi wannan rigima amma inda za a zo a samu bayi to sai mu dawo da wannan khilaf na fikihu imamu ahmad ya tafiya zuwa ga umumin faɗin allah ta'ala mutlak ne aka ce rijaliku mazajen ku haka duk musulmi sun shiga ciki bayi su ma rijali tunda ba rabin mutane ba ne rigimar da ake da bawa shine kan cewa yana taraddudi tsakanin dukiya da mutum abin tsaye ne ko ka mutum ne to amma tunda an dubi janibin mutunci wajen lizimta masa hukunce-hukuncen bin Allah to wajen wannan shaida din ma sai aka lizimta masa amma jumhurin malamai su ce a bawa ba zai ba da shaida ba domin shaida za a yi amfani da ita a tabbatar da haƙƙi ko a hana wani haƙƙi to kuma in wanda yake wanda yake mutuntakarsa bata cika ba kamilan wannan zai sa wanda aka yi hukunci a kansa ya ji wani abu a cikin zuciyarsa cewa kan ba a yi masa adalci yadda ya kamata ba ko musamman ma an ce wala ya ba shuhada'u idan ma zo shaidu in an kira su kada su yi saboda haka kenan shaida wajibi ne ya tafi to idan bawa ne kuwa ba hmm? bawa dole ba zai iya tafiya ba sai da izinin sayyidinsa sai da izinin mai mallakarsa to kaga kenan ba shi da tasarrufi na yanci don haka ne sauran malamai suka tafi akan cewa bawa baya shaida kamar yadda ke masabar imam malik da imam shafi da imam abu hanifa rahmatullahi alaihi sannan allah ta'ala ya sanya a idan shaida ta zamanto mutum ɗaya ce fa kawai aka zo aka shaida da mutum ɗaya ne kawai ya yi shaida ba a samu shaidu biyu ba to sunna ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna alkali zai iya hukunci da shaidar mutum ɗaya da rantsuwarsa ka kawo shaida aka ce ka kawo shaida ta biyu ba ka da shaida to sai kai rantsuwa cewa wallahi na rantsa da Allah cewa wannan haƙƙi tabbatacce ne a kansa to sai alkali sai ya hukunci ya zo a hadithin jabir da abu lubaba da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qada bi shahidi wal yamin yayi ya zartar da hukunci ya bada haƙƙi bisa shaida guda daya da kuma rantsuwa wanda ke wannan shine mataban jumhurin malamai sabanin malaman hanafiya da basu karɓi wannan hadithin ba amma wannan shine inda wato alqur'ani ya zo akan nassi akan shaida guda biyu sunna kuma ta yi taƙayyudi ta yi taƙayidin wannan suna ta yi taƙayidi da cewa idan aka samu shaida ɗayan aka samu rantsuwa tare da wannan shaidar za a iya tabbatar da haƙƙi to yara ba sa shaida ko yara ba za su zo su yi shaida ba ba za su yi shaida akan haƙƙin manya ba sai dai a wajen abin da ke tsakaninsu kamar in suna wasa aka yi kisan kai aka ce wa ya kashe za a iya karɓar shaidan yara in sun in ya zama tukanta sun ba da shaida a wajen kafin su rabu ko kuma kafin wani babba ya shigo ya lakana musu shaida ana karɓa wajen imam malik shi ma wannan sauran malamai ba su da shaidar yara ba a cikin wani hali daga cikin halaye sannan wannan hadithin ya nuna sannan Allah ta'ala ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada idan shaidun ba su zamanto mutane biyu ba to a samu namiji ɗaya wa ne da mace guda biyu mimman tarzauna mina shuhada daga waɗanda kuke yarda da su daga cikin shaidu daga wanda suke yardaddu a wajen ku daga cikin shaidu wato idan babu mazaje guda biyu to namiji ɗaya da mace biyu za su iya yin shaida wato kinan shaidar namiji ɗaya a matsayin shaidar mace biyu take wanda wannan da cikin ayoyin da suke nuna fifikon namiji akan mace Allah ya riga ya tabbatar da wannan walaysa zakaru kal unsa amma yan daidaita yan masu cewa su ne suke kwato haƙƙin mata suna cewa a'a yin haka nuna bambanci ne nuna wariya al'umma ne alkur'ani ya tawaye haƙƙin mata Allah shine mai bada haƙƙi bana a ce an tawaye musu haƙƙi ina haƙƙin da aka tawaye musu haƙƙi shine abin da aka baka abin da yake naka ne a hana ka amma Allah shi ya fifita tsakani hmm? Allah shi ya fifita tsakani tsakanin namiji da mace ya fifita su mace ya fifita ta wajen tausayi hmm, da tasirantuwa da afifa da halin zuci shi ko namiji ya fi ƙarfi wajen amfani da hankalinsa da rashin tasirantuwa da tausayi da irin ihsas na zuci afifa ta zuciya karkatar zuci mailin zuciya baya tasiri akan namiji kamar yadda ke tasiri akan mace kuma duk saboda hikima ne to wajen abin da ya danganci alƙalanci da shaida da shugabanci a lokacin nan abin da ake bukata abin da hukuncin hankali yake zartarwa ba tare da wata afifa ba ba ne ba sabo shi yasa ma hausa suke cewa kuliyar manta sabo to ita kuma ce ba haka take ba atifar nan tana tasiri a kanta kuma sai ta yi da gaske za ta yaƙi da wannan atifa ne sai ta yi da gaske in aka gaya mata zance na jin daɗi ta san ƙarya ake mata amma sai ka ji kawai tana karkata ita za ta yi da wannan din haka ta san ƙarya ne amma haka za ta karkata ga wannan saboda afifarta daga baya kuma ta zo ta rinka kanta dariya kan ta yi wannan amma haka Allah ya dabi'a ko ba za ka canza wannan ba to yanzu da Allah ya mata wannan sai ka ce za ka tumci Allah akan cewa kenan Allah ya tawaye mata haƙƙinta wannan jahilci ne waɗanda suke yin wannan wannan nasi na alƙur'ani bai kamata mutum jayayya da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ba Allah ya sanya shaidar mace a rabin shaidar shaidar namiji daya a matsayin shaidar mata guda biyu shi ma wannan a cikin harkar dukiya ne akwai lokacin da ake karɓar shaidar mace ita kadai ba tare da namiji ba kamar abin da yake ba wanda yake sani sai mata kamar abin da ya danganci ɗaukewar jinin haila kamar tabbatar da jini a tabbatar da saukar jinin haila ko tabbatar da ciki ko tabbatar da cutar cutar al'auran mace da abubuwa wanda yake mata ne za su iya gani daga mace to nan wajen ana karɓar shaidar mace ita kaɗai ba tare da shaidar namiji ba to sannan Allah madaukakin sarki ce man tardona min shuhada shaidu din zamanto daga wanda kuka yarda daga cikin shaidu wato sharadin shaida ya zamanto amintacce yardajje menene yardajje waye kuke yarda da shi wanda yake istiqama akan addini shine sharadin adala Allah madaukakin sarki a wata a wata ayar yace wa ashidu da waya adli minku ku shaidantar da ma'abuta adalci daga cikin guda biyu saboda haka kenan wanda kuke yarda da su su ne adalai wanda kuke yarda da su idan kun yarda da mutum to sai ya zama to adali wannan shine dalilin jumhurin dalilin malaman ahlus suna da suke cewa sahabbai ga baki ɗayan su adalai ne tunda Allah ya ce adali ya zama to wanda kuka yarda da shi to sahabbai Allah ya ce ya yarda da su saboda haka dole mu ma mun yarda da su da haka baka bukatar wani ya ce sahabi adali ne Allah ya ce adali ne tunda ya ce ya yarda da su wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu kuma ya Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara saboda haka Allah ya riga ya yarda da su da haka ba ma bukatar mu binciki mu gani daga cikin sahabbai akwai wanda yake a akwai wanda yake sifar fasikanci bata hau kansa ba duk wanda yake wannan duk da yake waɗansu suna cewa ai Allah ya ce in ja'akum fasikun bina ba in bayyanu kuma wannan a cikin sahabbai ta sauka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai akwai munafikai saboda haka dan an sifanta wani wanda yake ya zo da al'adar fasikanci bai nuna kan cewa wannan ya hau akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu taskiya ba da Allah ya musu taskiya ba amma waɗanda suke as-sabiquna al-awwaluna ne min al-muhajirin wal ansar al-muhajirun wal ansar Allah ya nasi akan cewa Allah ya yarda da su haka zalika ahlu shajara 1400 Allah ya nasi akan cewa ya yarda da su so da baka buƙatar ka ce sai ka tsarkake ka kane musanin adalarsu al'adul kuma me ake nufi da adalci wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil aghlabi as-sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil 'iyan yaqdahu fi muru'ati al-insani adali shine wanda yake barin manya-manyan zunubai kuma a mafi kuma yake kara kansa daga ƙananan zunubai wato daga al-israr ala ci gaba rashin tuba rashin yankewa daga ƙananan zunubai sannan abin da yake halal ne amma yana suka a cikin mutuncin mutum shi ma wannan yana tsarkake kansa wato yana tsara mutuncinsa sharaɗin adali kenan guda uku barin kaba'ir da barin dawwama a cikin sagair da kuma barin abin da zai da barin hawarimul muru'a abin da yake zai zai wato zubar da mutuncin mutum mutunci kuwa gwargwadon kowace al'umma ne da abin da ake ganin shine mutunci yanzu a wata al'ummar a ga mutum a ga malami ya shiga cikin gidan ya shiga ya shiga abin nan ɗakin sai da abinci yana cin abinci wannan ba komai bane amma wata al'umma sai a ce a wannan malamin ya zubar da mutuncinsa a wata al'ummar mutum ya tafiya da tagiya a kansa ba komai ba ne amma a wata al'ummar mutum da tagiya bai sa rawani ba ko bai lullube kansa ba wannan zubar da mutunci gama a najid a najid idan mutum in ana so idan mutum aka yi sallah lokacin farkon zuwan daular abdulaziz kokarin da abdulaziz suka yi a uban wa'annan sarakunan na saudiya sarki abdulaziz ali saud allah ya ji kansa kokarin da ya yi shine tsaye da sallah daga cikin kokarin da ya yi shine cewa kowane masallaci ana da rijista sallah asuba akwai mai rubuta wanda ya in aka zo aka ga idan da sallah sai mai rijista ya fito ya ce fulan ya ce hadir fulan hadir wani ya ce ina nan wani ina nan kamar yadda ake rijistar an an yi sallah asuba ba idan a cikin rijista aka ga ba a ga mutum ba to sai a je gidansa a ce ya baka zo sallah ba in an ji ba shi da uzuri sai a masa gargadi to idan ya sau uku a cikin mako bai fito cikin rijista ya zo wanda ya zo sallah ba to sai a masa ta'aziyya sai ladabtar da shi bai zo sallah asuba ba me ladabtar wanda ake sai a je da shi tsakiyar kasuwa sai a cire masa wannan dan kwalin nasu a ce to ka tafi gida wannan ya ishe shi zubar da mutunci an zuwan masa da mutuncinsa an aibata shi hmm? an shiga cikin mutuncinsa to shi yasa wato abin da yake ake gani zubar da mutunci gwargwadon kowace al'umma da abin da yake suke gani shine mutunci a wajen kamar a wani daga cikin malaman hadis ya ƙi karban hadisin wani daga cikin masu riwaya saboda ya gan shi yana sukuwa a kan jaki ya ce ai ba in banda in banda mutum wanda yake fa'ish wato wanda yake ba mai cikakken hankali ba ba wanda zai rinka sukuwa a kan jaki sai ka ce karamin yaro to a wata al'umma ko ba komai ba ne saboda haka ya danganta da irin al'ummar da mutum yake ciki abinda yake shine rashin abinda ake ganin rashin mutunci wannan ana duba al'umma to kowace al'umma abin da yake shine mutunci to ya zamanto adalai a cikin wannan al'umma sune wanda suka tsara wannan abu ba za su ce ai mu al'umma ai ai a wata al'umma wannan abin ba zubar da mutunci bane in dai har ya yadda yayi bayan ana ganin duk wanda ya wannan bashi da mutunci to ya nuna kan cewa bashi da mutunci shi ma ba adali bane me yasa ake amfani da mutunci domin wanda baya jin tsoron ya zubar da mutuncinsa ba zai ji tsoron ya yi karya ba shi yasa aka yi amfani da sifar kiyaye mutunci a wajen sifar adala idan al'umma ta zamanto cewa babu mai waɗannan sifofi na adala idan wani lokaci abinda ake cewa kenan ina adalin yake yanzu ina adalin waɗansu haka suke cewa wannan kai haka yana da haɗari domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce idan mutum ya ce mutane sun halaka to shine shine yafi su halaka ko shi halakar da su a cikin ɗaya daga duk duk kalma ɗaya ce fahuwa a halakuhun ko fahuwa a halakuhun hmm? fahuwa a halakuhun in ka ce mutane sun halaka ne ya fi su halaka don ka tsarkake kanka in kana cewa babu adali to kai ne ka fi kowa rashin adalci saboda ka bai kamata kai mummunan zato ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a kaddara wannan zai faru to malamai sun yi magana akan wannan daga cikin su akwai Izzuddin bin Abdul Salam da Al-Mawardi da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cewa ai aiki da al-amsalul mawjudin gwamma gwamma wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa saukin ɓaci in duk an ɓaci to mai ɗan gara gara mai ɗan gwamma gwamma a cikin ɓatattun sai ya zamanto shine zai zamanto adali amma ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar haƙoƙi da Allah ya wajabta su ya sanya adalci domin a tabbatar da su a ce babu adali don haka ba za a haƙoƙin ba za su tabbata ba a sai amfani da abin da ake da shi yanzu sai amfani da abin da ake da shi a cikin al'umma don haka idan idan sifar adala ta aka ce ba ta samu a bisa sifar ta da ake santa ta kamala ba sai amfani da mafi abin da zai tabbatar da sifar a inda yake gwargwadon abin da ake da shi na iko Allah ya ce hikimar da ya sa aka ce a ɗauki mata guda biyu an ta zilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dan kada ɗaya ta ɓace ta hanyar mantawa da shaidarta sai ɗaya ta tuna mata wanda yake nuna kan cewa kenan abin da ke cikin mata shine rashin kula da irin waɗannan abubuwa don haka za su saurin mantuwa to fa'idar a kawo wata mace don ta tuna mata a idan ta manta wala ya aba shuhada'u idan ma da'u Allah ya ce shaidu kada su ki idan an kira su wannan ya nuna cewar wajibi ne wanda ya ɗauki shaida idan an kira shi ya ba da shaida ya je ya ba da shaida idan dai ba shi da uzuri idan dai ba wani uzuri ne ya hana shi ba wajibi ne ya je ya ba da shaida ɗaukan shaida ba wajibi ba ne wannan farzu kifaya ne don haka akan ɗaiɗaikun mutane mustahabi ne amma akan al'umma ga baki ɗaya farzu kifaya ne mutum ya je ya ɗauki shaida amma in ka ɗauki shaida ka gani aka ce ka shaida ka ce na shaida in aka neme ka ka zo ka bada shaida to wajibi ne ka bayar tunda Allah ya ce kada ka ki bayarwa wala ya ba shuhada'u idan ma kada shaidu su ki idan an kirawo su kansu je su ba da shaida amma ka je ka ɗauki shaida tun farko a ce wane gashi an yi abu kai shaida za ka shaida hmm, wannan mustahabbi ne shi yasa nema yana daga cikin malamai da suka rubuta akan siyasatu shar'iyya suke cewa yana daga cikin haƙƙin sarki yana daga cikin haƙƙin daular musulmi tawari ofis tawari wazifa tawari aiki na shaidu waɗannan mutane ne wanda an san su shaidu ne adalai mutanen kirki a ce to ku wazifa ku shaida za a rinka biyan kuɗi daga baitulmal duk musulmi idan sun yi wani abu suna buƙatar shaida a zo wajen hukun shaida wato kenan kaga kamata ya yi a ce kenan irin canba-canba ta lauyoyi dinnan to na musulmi gwamnatinmu kamar gwamnatocinmu da suke shari'a sai su tabbatar musu da wannan sifa ta shaida ko babu laifi a rinka basu wani abu a maimakon shaida da za su rinka yi to wanda yake in kuma gwamnati ta basu to sai kuma ta sa ido kar kuma su rinka shan jinin mutane ko shi aka kawo su za a an yi contract ce ga abin da za ba su professional fee in gwamnati tana ba su wani abu sai su ma su tallafi ga jama'a amma gwamnati ba ta ba su babu laifi za su iya karɓar wani abu a cikin shaidar su kuma babu laifi in ko da in gwamnati bata ba su ba ko masu masu cinikin bai ba su masu cinikin su ba su daga abin da suka yi na shaida din domin aiki ne wanda yake na tabbatar da haƙƙoƙi tabbatar da haƙƙi kuma wannan yana daga cikin taimakekeniya da juna to babu laifi idan mutum shi ma taimakon da ya yi din an ba shi wani abu na abin nan a abin da zai taimaka masa kamar na dukiya babu laifi a kan wani sannan allah maɗaukakin sarki ya hana a ƙosa wajen rubuta bashi wajen rubuta haƙi kada a ƙosa komai ƙanƙantarsa shine yake cewa wala ta tasamu an tattubu saghiran au kabiran ila ajali sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hikimar hikimar rubutun bashi da yin shaida akan bashi shine abubuwa guda uku yace na farko zalikum a zalika aqsatu inda Allah na farko shine wuyin haka zalikum aqsatu inda Allah ya fi adalci a wajen Allah wato ya tabbatar da adalci ai hukunci da shaida shine zai tabbatar da adalci ba ya hukunci da son rai ba ba ya hukunci da fin karfi ba ba alkali bai hukunci da iliminsa ba ya hukunci da shaida ne ba kuma shine shaidar ba wanda ya zo kawo shaida wanda shine ya tabbatar da adalci wa aqwamu lishahada ya fi tsayar da shaida rubutu ya fi tsayar da shaida domin shaida za ka iya manta abin da kake yi amma rubutu ba za ka rubutu shi kansa shaida ne akan shaidar ka wa adna Allah tartabu kuma ya fi kusa da kan cewa kada ku yi kokonto ku rinka tuhumar juna domin kwanto shi zai sa a rinka tuhumar juna sai a rinka cewa alkali ba adali ba ne ai wani muna ganin sa mutumin kirki ne amma ya zo ya zo ya haƙiƙi ce cewa haƙƙinsa akan haƙƙinsa da haƙƙin da ake bin sa ba kamar yadda mai haƙƙi yake faɗa ba ne kaga ko da an yi hukunci sai a wannan zai sa a rinka tuhumar mutum a rinka masa mummunan zato a rinka ganin sa ba mutumin kirki ba to amma in aka samu shaida wani ita ce za ta yi maganin dukkan wannan rigima ta toshe dukkan wannan kofa wannan yake nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki ke gina al'ummar musulmi al'umma wadda yake za ta zamanto mai zaman lafiya duk kofa ta jayayya da rigingimu za ga an toshe ta duk wanda yake zuwa kotu ya san irin yadda irin waɗannan rigingimun suke zamantowa kaga wata rigima ta kai shekara ɗari ta kai wajen shekara ɗari ana yin ta ta haifar da gaba iyaye da kakanni abin jiko ya'ya da jikoki ta haifar da gaba duk wanda yake zuwa kotu kuma alƙalai duk sun san wannan to duk mene duk shi yasa shari'a take kawo waɗannan abubuwan domin a toshe kofar attanazo saboda al'umma idan ya zama cewa babu zaman lafiya wannan na gaba da wannan wannan wannan abu ya zo ya sanya shi rigima da wancan kuma dole ana buƙatar a rinka cinikayya din nan a rinka bashi da sauransu to idan da za a ce kullum aka yi wani kullum aka yi wani ciniki ko aka yi wani bashi tsakanin mutane ko wata mu'amala sai an yi rikici sai an yi rigima to kaga kenan al'ummar gabaki ɗaya ba ta ci gaba ba kullum ana zaune kullum ana cikin warware rigima yanzu idan a ce kullum mutum yana tafarkin tafiya kotu yaushe zai tsaya je nemi arzikin yaushe zai je ya aiki yaushe zai je ya sana'a yaushe zai je ya ilimi yaushe zai je ya karantar yaushe zai zo ya taimaki addinin musulunci yaushe zai kiyaye sallah a cikin jama'a da sauran abubuwa da ake so a yi to shi yasa duk irin waɗannan domin a karantar da bayyana gaban alƙali da cewa ba sai an je an bayyana gaban alƙali ana ta shari'a da za a yi shekara da za a yi wata da watanni ko shekara da shekaru kafin a warware ta to wannan yana daga cikin yana daga cikin cikar rahmar Allah ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadira sai dai idan ya zama to ciniki ne wanda yake wanda yake halartar ce a nan ba na bashi ba wanda za ka biya ka karba to shi a wannan balaisa alaikum junahun a itudiru na da kuke jujjuya ta tsakaninku kun saba kuna yi wannan kun saba ciniki ne na yau da kullun kullum ce ba na bashi ba da kuke yi tsakanin ku to wannan balaisa alaikum junahun Allah tubuha babu laifi a gare ku kar ku rubuta a cikin wannan akwai rukusa kan cewa idan tijara ce wadda take ta alhadir bil hadir ba bashi ba ba ni gishiri in baka manda ga kuɗi ka ɗauki kaya in wannan tijara ce an yi rukusan kan cewa ba sai an rubuta ta ba sannan duk da yake ita ma wannan tijarar ba sai an rubuta ba Allah ya ce wa ashidu idza tabaya'tum ku yi shaida idan kuka yi duk da ba ce ku rubuta ba ku yi shaida idan za ku yi rubutu wannan umarni ne na Allah amma wannan umarni ba a bisa wajib wajen ce ba cewa ba wajibi ne in ka sai ka shaida domin manzan sunna ta nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ciniki ba da shaida ba to kuma in fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance umarnin aya ya nuna kan cewa wannan ayar ba a babinta take na wajabci ba babi ne na istihbabi wato idan kun yi ciniki ba na bashi ba shi ma yana da kyau a rubuta in ba a rubuta ba to yana da kyau a yi shaida wannan mustahabbi ne a yi shaida annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya taba sayan wani wani doki daga wajen wani ba kauye balaraban kauye da ya saya ya ce idan sun isa madina zai biya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi gaba shi ko ba kauyen ya tsaya yana da akan dokin kowa idan ya zo ya ga dokin nan dokin nan ya kayatar da shi sai ya fara ciniki tare da balarabe da tare da bakauye shi kuma bakauye ba zai ce an riga an saya ba har ya samu wani wanda ya bashi kuɗi sama da kuɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka iso madina maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni doki ka zo karbi kudin ka sai ce ai ni ban ni yaushe muke ciniki da kai ai ni ban sayar maka ba yace yanzu ka sayar min kan cewa zan biya ka ce ai ni ban sayar maka ba yace to waye shaida ka inji balarabe yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai maka shaida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shaida kaji shugaban halitta shine commander in chief ba amma an ce ya kawo shaida kuma neman shaidar yake yi ana cikin haka sai ga ku zai mata bin Thabit sai ya ce ana ashhad ni zan yi ni zan masa shaida yace min balaraba ni zan yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shaida hmm? sai ce da me za sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da me za ka shaida yace da gaskiyarka Allah ya aiko ka mun gaskata ka sannan ka ce ka siya ba za mu gaskata ka ba muna nan lokacin da Allah wato wato ma'ana muna nan lokacin da Allah ya aiko ka ba ma nan lokacin da Allah ya amma mun yi mun yi shaida da gaskiyarka to sannan ba za mu yi shaida akan cewa ka siya ba za mu yi shaida akan ka ba akan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidar Uzaymah bin Thabit matsayin shaidar mutum biyu ce saboda haka a cikin sahabbai aka ce maka waye wanda shaidarsa shaidar mutum biyu ce shine kadai Uzaymah bin Thabit saboda haka kaga kenan shahidi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya niki da wannan balaraban ba a yi shaida ba ba a kafa shaida ba wanda shine dama shafi shine abin da ake so a nuna ba wajibi ne a kama shaida yadda da aka yi ciniki na wanda yake ba na bashi ba wanda yake ba na bashi ba duk da yake a hadithin a zahirin sa kaga ciniki ne ma na bashi amma kaga ba a yi shaida ba ba a yi rubutu ba na a yi shaida wanda duk yana ɗaya daga cikin abin da ke karfafa kan cewa ayar ma da aka ce in an yi cinikayya ta bashi a rubuta ba a babin take na wajabci ba umarni ne na irshadi na koyarwa na koyar da al'umma ga abin da zai ba su zaman lafiya da rashin gima tsakaninsu da rashin jayayya yayin da suke mu'amala tsakaninsu da juna to sannan Allah maɗaukakin sarki ya yace wala yudarra katibun wala shafi kada a cuci ba a cutar wanda ya rubutu eh, ba a cutar wanda ya shaida wannan ya zo a wannan ya zo da wala yudarra katibun wala shahid wannan sigat fi'il al-amr kada a cuci wanda yake marubuci kada a cuci wanda yake mai shaida ai wannan a hani ne ga shi mai shaida da mai rubutu idan aka yi shi a fita wato idan aka sa shi zai wannan a bisa mabni lil majhul ne wato kada a cuci mai shaida kada a cuci kada a cuci wanda ya rubutu kada a cuci wanda ya shaida wato ma'ana cewar shi wanda yake marubuci kada a cuce shi kan aje a neme shi ya zo ya rubutu a lokacin tsanani yana cikin hutu a a fito da shi daga gidansa a ce dole sai ya zo ya yi bayan ga lokacin da yake aiki a ce ba lokacin da ba aiki ba ma a ce za a sashe haka mai shaida shi ma kada a cuce shi kuma kada su kansu ɗin, in aka karanta a bisa asigar mabniyu lil fa'il kada su cuci kada mai rubutu ya cuta kada wanda aka yi shaida shi ma ya cuta mai rubutu kada ya cuta ya nemi ujira mai tsanani ya ce ba zai yi rubutu ba a cikin shaida ba zai rubuta did ba lauya ya ce ba zai rubuta did ba sai an biya shi waɗansu makudan kuɗi bayan kuma wanda haƙƙin yake a kansu wanda suke mu'amalar fakirai ne da'ifai ne ba su da wannan halin ba su da kudin biyan ba su da kudin biyan lauya to in yi haka ya yi cuta haka nan ma mai shaida kada shi ma ya yi cuta sannan Allah ya ce wa in fa'alu idan kuka yi haka wato yin yin waɗannan abubuwa shine cutarwa a cikin shaida ko a cikin rubutu fa innahu fusuqun bikum wannan fasikanci ne a gare yin haka wato fasikanci ne ma'ana ta daga cikin halin mutanen imani wanda yake nuna kan cewar mumini zai iya zamantowa fasiki ta hanyar aikata miyagun ayyuka amma fasikanci yin haka ba zai fitar da shi daga cikin da'irar addini ba wannan yake nuna kan cewa sifofin nan fasikanci imani munafunci adawa wilaya walici hmm, sukan zamanto a cikin mutum juzi'i akan samu mutum wato waliyi kamili mai kamilin iman akan samu fasiki tsantsa akan samu wanda yake akwai walici akwai fasikanci a cikinsa kamar yadda za a same shi da imani da fasikanci kamar yadda za a same shi da adawa da wilaya wato ta wata fuskar a soshi ta wata fuskar kuma a kishi kasoshi ka soshi ta fuskar cewa yana bin Allah kuma ya kiyaye waɗansu daga cikin hurumomin Allah ka kishi ta inda yake saba ma Allah wanda ba sa iya wannan sai wanda suke ba akan tafarkin sunna ba kamar Jawa su ne ba za su iya suranta kan cewa ga mutum a ce yana da imani kuma yana saban Allah ba saboda haka duk mai saban Allah a wajen su kafiri ne hmm? to gashi ko Allah madaukakin sarki da mumine yake magana ya ce in kun yi haka fa innahu fusuqun bikum fasikanci ne a gare ku yi haka kuma su muminan ne duk da suna muminan kamar yadda Allah ta'ala ne yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma in kashi biyu daga cikin mu'mini suka yi yaki da juna ku sulhu tsakanin su kaga ya za su mu'mini gashi suna yaki da juna ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku koma bayana kafirai kuna saran wuyan sashi yayin da suka yi haka manzo Allah ya kira su ya kira su kafirai amma kuma gashi Allah ya kira su mu'mini ya nuna cewa kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kafirai ba kafircin fitar da su daga cikin milla ba kafircin bitilci domin duk da sun yaki da juna suna nan a cikin mu'minansu saboda haka waɗannan ma irin wannan aiki mutum zai iya samun wannan to ya kamata zuciyar mutum ya zamanto a ya fahimci irin wannan tarbiyya ta alƙur'ani kada ya zamanto ya yi hukumi ya zamanto mai rashin gani irin na shari'a ya zamanto daga zarar mutum ka gan shi da wata sifa guda ɗaya sai kai condemning ɗinsa ga baki ɗaya ko kuma daga zarar ka gan shi wata sifa kyakkyawa guda ɗaya kenan sai ka bashi fasmak har abada ba zai taɓa zamantawa ba haka ba a'a mutum kowa abin nan za ka samu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alayhi akwai wadansu gefe wadansu kaso kuma daga ciki sun san zunuban da suke sun cakuɗa kyakkyawan aiki da kuma wani mummuna to waɗannan da sannu Allah zai musu zai musu rangwame sannan a cikin wannan a cikin akwai ludufin Allah madaukakin sarki da yace fa innahu fusuqun bikum yace fa innakum fusaq ku fasikai ne sai yace akwai akwai fasikanci a gare ku in kuka in kuka in kuka aikata haka to yin haka aikata wannan fasikanci ne daga gare ku wato kun aikata aikin fasikanci amma bai kira su fasikai ba bai kira su fasikai ba domin ta yi za su tuba ba a tabbatar ma da mutum sifar fasikanci sai ya zama to ya dawwama ya tabbata akan aiki ba tare da ya tuba ba Ah, sannan Allah ma fa inna fusukum bikum sannan Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah yana sanar da ku Allah kuma zai sanar da ku kamar yadda Allah ta'ala ne yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku wanda suka yi imani in kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku furqani zai zai sanya muku abinda za ku rinka rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da shi to shine kamar wannan ku ji tsoron Allah Allah yana sanar da ku to in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimin da za ku tantance halal da haram ilimin da za ku tantance tsakanin amfani da cuta ilimin da za ku tantance tsakanin shirya da bata ilimin da za ku tantance tsakanin alkhairi da sharri fitsara da istiqama ya zama tukan cewa kana da mizani wato in ka zama mai tsoron Allah Allah zai baka mizani zai baka mizani na ilimi wannan yana nuna kan cewar kenan abin ilimi ba za ka sami ilimi na hakikatan wanda yake zai amfane ka ba sai ka hada sai ka karatu ba zai baka wannan ba sai da tsoron Allah sai ka hada da tsoron Allah kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki a wani ayar Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi ya ku wanda suka yi imani in ku ji tsoron Allah sannan ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gaskata shi idan kuka yi haka yu'tikum kiflayn min rahmati Allah sai ya baku kaso biyu daga cikin rahamarsa wa yaj'al lakum nura ya sanya muku haske tamshuna biyu da za ku rinka tafiya da shi ko ina kuna da haske da zai zama muku in kana da in kana tafiya da haske zaka fada rani ba ka fada rani ba to zaka ba zaka fada cikin halaka ba to mabudin wannan tsoron Allah tsoron Allah ɗan uwa shine mu kiyaye iyakar Allah hmm? ba tare da kana ganin kowa ba sai dan kawai kana jin tsoron Allah ba tare da ka gan shi ba ba ka ganin sa amma ka san shi yana ganin ka to kai ta'amuli da Allah a haka sai Allah madaukakin sarki ya baka wannan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da komai sannan mu karanta aya ta biyu sai dai ka rubuta sai gobe za a kyale mu karanta ayar nan sai ka rubuta tambayar insha Allah gobe sai a amsa wa in kuntum ala سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله ya ce wa in kuntum ala safarin in kun kasance akan halin tafiya a cikin halin tafiya a baya wato kuna kuna matafiya walam tajidu katiba ba ku samu mai rubutu ba saboda kasancewar yanayin tafiya farihanun ba to ayi jingina wadda ake karba da za ta tabbata a hannun wanda haƙƙi yake kan a hannun mai haƙƙi a hannun wanda yake bin bashi kenan fa in amina ba'dukum ba'da idan sashen ku ya amince da sashi akwai aminci tsakaninku falyu'addi alladhi tumina amanata wanda aka amince masa to ya cika amanarsa ya biya amanarsa wato sahibul haqq ya biya ko da ba a rubuta ba ko da bai ba da jingina ba ko da ba a shaida ba wala tattumu shahada kada ku goye shaida wa wal yattaqillaha rabbahu shi wanda aka amince masa dinnan eh, wanda aka amince masa yayi to ya ji tsoron Allah ubangijinsa wato kada ya hana haƙƙin da yake kansa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal yadi ma akhadhat hatta tu'addi wajibi ne akan dukkan wanda ya karbi wani haƙƙi ya bayar shi wato nauyin yana wuyansa har sai ya ya har sai ya cika wannan haƙƙin ya biya fa in wala taktumu shahada kada ku boye shaida wa man yaktumha duk wanda ya boye shaida fa innahu athimun qalbuhu to wannan wanda ya boye shaida zuciyarsa mai laifi ce wato shi mai laifi ne wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne da abin da kuke aikatawa wannan ayar ita ce take nuna cewar halin idan aka zo aka yi cinikayya ta bashi babu mai rubutu babu wanda zai shaida to yaya za a tabbatar da haƙƙi yaya za a yaya zai menene zai zamanto shaida na mai tunda akwai buƙatar a yi cinikayya in aka ce ba za a yi cinikayya ba mutane suna shakka ba za su yi cinikayya ba sai abin da zai tabbatar musu da haƙƙinsu ko abin da zai tabbatar musu da haƙƙinsu shine rubutu ko shaida aka zo aka rasa wannan shaida ko mutum yana so ya cini yana so ya sayar a bisa bashi amma yana jin tsoro bai amince ma wanda zai sayar ma ba to sai Allah ya sai Allah ya shar'anta mana cewa jingina jingina na yarda da ita na yarje muku ku yi jingina shine ka dauka abin da ake ce ma jingina jingina shine ka dauko wata dukiya kai da kake da haƙƙi ka ba ma wanda yake bin ka haƙƙi cewa idan ban biya ka haƙƙinka ba ka sai da wannan dukiyar ka biya haƙƙinka ka dawo min da rakowa to an ce wannan sharaɗin wannan arrahan ko arrihan ko arruhun sharaɗinta ta zama to wato an karɓe ta an dangana ta a hannun wanda yake da haƙƙi ka dangana ta alal misali an yi ciniki an yi cinikin gida ka ɗauko mota ka bayar da ita jingina ka karɓi gida amma ka ɗauko mota ka ka bayar da ita jingina ta zama to ka me ya karɓarta ya zama to ka ba shi mukullin idan gida ne ka bayar jingina me ya karɓar gidan ya zama to ka kyale masa gidan ya shiga ko ya sa wanda yake so a cikin gidan to wannan shine sharaɗin yin jingina ka danka ta ga hannun wanda yake da haƙƙi kai mai haƙƙi kai ne ka ba da jingina da wannan ya nuna cewa a cikin shari'a musulunci ta yadda da wannan to Allah madaukakin sarki ya ce fa in amina ba'dukum ba, idan kuka amince ma juna abin da ya sa aka kai abin da halin tafiya wannan taqidi ne da gali ba wai sharaɗin, ba wai cewa ba a yin rahan sai a halin tafiya ba ne. ba wai ba a yin jingina sai a halin tafiya ba ko ba a halin tafiya ba za a iya yin jingina domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da silkensa jingina a hannun ba yahudi ya karba abinci sa'i uku wanda ake ce da mutanen gidansa har ya rasu wannan silken yana hannun ba yahudi ka duba shugaban wanda aka taro masa dukiyar duniya baki daya an ba shi mafatihu kunuzul ard ga baki daya amma ba mutum ne wanda yake wanda yake handuma da ba da bai yara kansa a duk abin da Allah ya bashi na wanda suka ce shi rabawa rabawa bayan Allah yake Allah shine mai bayarwa shine alqasim salawatullahi wa sallam alaihi ga halin da yake ya lokacin da ya yi ya karbi bashin abinci na gidansa kuma ba wai bashin abinci bane idan ya bayar sadaka wanda yake bukata ne wanda yake nema ne na gidansa ya karbi bashi to sai ya bayar da sulkensa ya zama to jingina a hannun bai hudu kaga ai ba halin tafiya bane saboda haka ambaton halin tafiya saboda halin tafiya shine halin da yawanci ba za a iya samun mai rubutu ko mai shaida ba shi yasa aka kayyade da halin tafiya amma ba wai sharaɗi ne wanda yake ake ɗaukan mafumi a kai ba kan cewa idan ba a halin tafiya ba ba a yin jingina a'a dukkan sharaɗi a cikin wato ka'ida ta usul ta malamai dukkan sharaɗi da ya zo aka ambace shi bisa an ambace shi saboda bayanin galibin hali to wannan ba a daukan mafuminsa ba a cewa in babu wannan sharaɗin hukuncin zai canza a'a to sannan Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da idan sashin ku yayi amince ma sashi falyu'addi alladhi tumina amanatahu to wanda yake an amince masa ya cika amanarsa shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadithin samurata bin jundub alal yadi ma akhadhat hatta tu'addi haƙƙi ya tabbata akan dukkan wanda ya karbi wani abu har sai ya biya wannan haƙƙi wato yana da lamun yana wato shine shine yake shine zai dauki zamanin abu in ya karba ya amince to haƙƙinsa ne ya zama tukan cewa ya biya wannan haƙƙin Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ita duk wanda ya karɓi dukiyoyin mutane yana da niyyar ya biya su to Allah zai biya masa ko ya mutu kuwa ko ya mutu da bashi a kansa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya mutu da bashi a kansa baya masa sallah sai da tukuna Allah ya saukar da annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ce to duk wanda ya bar dukiya ta magadansa ce amma duk wanda ya bar haƙƙi to haƙƙi na haƙƙin nasa yana kaina sai ya sa a biya daga baitul mal wanda ɗaya daga cikin abubuwan da ake da ake so ake ake so kenan daga baitul mal musulmi biyan bashin waɗanda suka mutu da bashi a kansu amma a wajen Allah biyan shine ya zamantu ka biya kana ka ɗauki bashin mutane kana niyyar za biya amma ka ci bashin mutane kullum kana karakin wata can karakin wata can hmm? kana ganin kawai za ka sha ne ba ma ka sake wayar bashi in ka riga ka karba to wanda ya karbi dukiyar mutane don kawai ya dan kawai ya rusa musu dukiyarsu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atlafahu Allah Allah zai halaka shi amma in ya karba dan ya biya Allah zai biya masa koda ya mutu kuwa hmm. to Allah ya ce wal yattaqillaha rabb ah, wala ah, ah, wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wajen biyan haƙƙi ya zamanto kamar yadda aka yi masa kyakkyawan zato aka amince masa aka ki karban rubutu aka ki karban shaida aka ki karban jingina to ya zama to inda husni zannin nasu bihi ya zama to kamar yadda aka yi masa kyakkyawan zato haka yake kada a ce a ah, ashe wani muna ganin sa mutumin kirki ashe mutunci ne ashe ba shi da kalma ya ce na ce har yana cewa a zo a rubuta na ce a ah, haba mu kuma sai an rubuta hmm? a ce a ah, a dai rubuta wai ashe da yake cewa a dai rubuta din nan shigo shigo yake yi kada mutum ya zama mai irin wannan hali Shi ne wal yattaqillaha rabbahu yin tsoron Allah ubangijinsa duk yadda aka ce an kyale ka da husnu da zahirin halinka na imani to ka zama to inda husnul dhanni ma sai ga wani yayin da yake rantsuwa yake nuna sifar addini to yayi shirin cuta kenan yayi shirin cuta kenan akwai wani mutum wai an yi masa shaida haka mai cinikin kafet ne har an masa shaida in ka je yana rantsewa ai ne ya kafe ɗin masallaci kaza shi ne ya kaza shi ya yi shirin cuta kenan in zo ya tashi au sai ya auna ya ƙara ya ƙara mita mai yawan gaske yana cikin yana cikin almutaffifi to kada kai kada kai ka zama to irin wannan yayin da aka kale ka da amanar ka to ka ji tsoron Allah ubangijinka tunda an ce Allah kai kiwon Allah to ka zama to mai kiwon Allah kai da Allah ya kiwon ka ka zama to haka din mai mai yin wannan wala ta tumu shahada kada ku koye shaida domin haƙƙi ana gina shi ne akan shaida ba za a tabbatar da haƙƙi ba in ba shaida ba don haka ɓoye ta yana daga cikin manya-manyan zunubai kana da shaida ka san wani yana da haƙƙi ka je ka ki bashi in kai haka ka taimaka wajen wajen salwantar da haƙƙin mai haƙƙi yin haka kuma ka taimaka a cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala gashi kuma shi yasa Allah madaukakin sarki yace kada kai li'annahu yatruku ma wajaba alaihi min al-khabar as-sidq domin yana barin abin da ya wajaba a gare shi na bada labari na gaskiya wa yukhbiru bi diddihi ya bada labarin abin da yake ba gaskiya ba wa huwa al-kadhib wa yatarattabu ala dhalika fawatu haqq fawatu haqqi man lahu man lahu al-haqq wanda yake kuma wannan zai kai zuwa ga salwantar haƙƙin wanda yake da haƙƙi wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu duk wanda ya boye shaida to wannan zuciyarsa ta zamanto mai laifi wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke aikatawa waɗannan hukunce hukunce kyawawa wanda Allah ya shiryar da bayan sai zuwa gare su sun nuna akwai hikimomi masu girman gaske akwai maslaha akwai maslaha ga al'umma a cikin aiki da su yana nuni akan cewa mutane da za su yi aiki da shari'ar Allah da koyarwar da Allah madaukakin sarki ya musu da rayuwar duniyar su tabbas za ta inganta idan addinin su ya miƙe domin in aka ce addini ya miƙe miƙewar addini shine aiki hata da irin waɗannan abubuwan wanda yake na harkokin duniya ne duk daga cikin koyarwa addini ne don haka yayin da addini ya inganta ya miƙu to rayuwar duniya ma za ta inganta ta kyautata saboda wannan hukunce-hukuncen addini sun haɗu sun tattara adalci da maslaha da kiyaye haƙƙi da maganin jayayya da gaba da da ƙarace-ƙarace da za a rinka kaiwa wajen shari'a da kuma daidaituwar al'amarin rayuwa allah maɗaukakin sarki gare shi muke godiya muke yabansa akan yadda ya shirya da mu ya zuwa ga wannan kyakkyawar shari'a ya sanya mu a cikin wannan al'umma ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙara mana istiƙama akan tafarkinsa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu